a gwanda giri zambar foda songu gutaci da wai tacin da iddu irko bona da da irna charku bai kwara albarkantu wani wura, kan gaji toro di lokaci kuku banda kan nirfai irma katir nyak yi sai ziyara kwara wani wura. wadin si alfagai kan jingir kuna hannai irgir ko subhanahu wa ta'ala warai ami kai boro amata kun hanna kan yi tonan dirga irma ma irmata irma gwaida alfaka jina a salangir se a tharu zunubi wal ma'ashi ala alfardi wal mujtama asarau da ke bandala laikan irko kota yan gate bor follonga wala al'umma kulga irko kota yan masibano irko kota yan dori zano virus no kan ga hagwal silamai irmu kokari mi bombatu buwada yadin no irmu si zunubi kainan da matkulka kainan da zama zunubuwo aga bina wino aga bor bina dabuno aga bor bina kogandino wati kancini bina kogumo to aga te fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa aga sandi dai tondi ga da. wala malala ga sandi ga bisa tondi alfaga inkanta asalangir se misa rodin bon kangati at-tauba sanda dai mawdu'i in kergana no mawdu'i gina ga salir ko bon to da boro irko ni jarraban da irko ko tayan to abanda borgo ko kokari ni mutubi man titalo te yango ngono ga titali amma bor matalo te ni mu janga tubi gu ga wani no ga titalo zamir ga baikan ir adamai zai kannaka naka annabiyan mai irra borai kulkan cindi man titala kullukum khata'un no kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun ir medame ir ko janir manti kala hatta no ir ko subhanahu wa ta'ala gani innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba fastaghfiruni astaghfir lakum e aghfir lakum ir ko subhanahu wa ta'ala ne hadith al-qudsira aran kul marganta aran ga hatta yan goite cinira da zarira waya fice ce ga ai me ya fara saran zunubai yadinga da borna talite to bor mu tubi ge irko subhanahu wa ta'ala ga bor musu gongoro bor mu te bor han naydin ka walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun isi dumi talai kan yite bon iga bai mo kan gaina talite tali dinna te mu wasigi tubi zama matkal khdari koy ne wala yaqulu hatta yahdini allah فإنه من علامة الشقاء wal wa tamsil basira masi ne masine ga hawgu tuubi bo amma kadday watikir koyne kanda ni di wane wo bon fute alama no da yaba yababaya alama zamanin kan nisibay hunkun wal no ni go ni hinga bucinora nimne kadai du arzaka ni wo fataw ni go ga haram dayda nerete nimne kadday din du arzaka no niga tuubi ni di wane wo khatar no hasaro no bon futai alamar wani zamni go wadin bon dai no kan nim kaga bu ni man dugu tubi nidi masine uridu an atub walakin ay ga bai mutubi amma dai kaddai du arzaka kaddai zainu kaddai hiji kaddai dai to lokaci filan wal kaddai ko makka halir la bay wara borbo ba lakkale sara da bora di kawai inga mantunun ga mafandir ko kutayan nga mantu nga mutubi kula ba a gwanda har zaka kanto maka kai askwa makka wai kala kana na ne san buka hino nga tubi ganan mere lokacin na kai makka nin ma bore mini wa kai makka mutubi no manti makka ne no bor ko mutubi fa niger boni gin mutubi al silamai ko ina modin ko makka manta bandai no ta kulbani kafun makka watu kun subay tubi gufun ni taliga dan ba bor fun makka bor ga talite wat kan talira mutubi irko subhanahu wa ta'ala ga in ya fo tubi ibada ge kirko ga bara a danda matka irko subhanahu wa ta'ala ni inna yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin irko ga ba tubi te kan go ge irko ga irko yani inna allaha yafrahu bi tawbati al-abd irko subhanahu wa ta'ala aga farha dinga banya tubo ga bisa albor kango saji fimbira kango nga karo harobo zaro kaga to a farga am kaga ninga fulan zam turin ya fo cire am kani turin yan odin cire hala mo ga hay kalama di nga karo haro dare dan ginai ku kango abo za nwaro, za hanya harai za ginai ku kango sai kunno adiran adare alakkalo mutun amla sabaka ah nga yahino abani nga ga dai no songo am ka ken ga batude hal bu yongo kangaga son kai kalam tun girbi am amu mahai kalam di yoni ya dinga garo ago kaya gine ni mai kan boro ga farha wala to wai kan amma ka ni se agine allahumma anta abdi wa ana rabbuk agbanu amine irkoy lalle ayo aygitin banya ninga tay koyo kula da rai akhta'a min shiddatil farhi a hatta yi fo sai faraha ni bai bor faraha gumo ni ga dirnya ni la kalo go funni ga gi misan dusu ya kul agbam ni ir koy nin ay gitini banya nin ga tay koyo kula dare ani ir koy nin ga tay banya ay gitini koyo zam sai a makani to ir koyo aga makani din tubi ge aga ga bismatkan boro kan fur al hali wani dum wora aga farhada yadin ga har no koy ga ba ir musa ya babe imamu nawawi a agane se riyadu salihin wara aga wajibi ga ni mu muwasigi tuwigiye irko subhanahu wa ta'ala ga dole no wajibi no kaddai alfage kul wafaku ba ni go zunubu bobente ni tubi go fun zunubu cindaiga ni man tubi go fun zunubu cindaiga wakan ni tubi go funa ga irko ga afinse wakan ni man tubi go funa ga wodi irko sa fa kaddai ni tubi هنگا بور مواسق توبي متكلق دير كويني قبل أن يسخط عليه مواسق توبي زائر كو من دكر نسي نمبر كم من توبي ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون هذه غير نفسنا يتوبوا دي المسفورون دا زما حقيقة بربو باقو غنغرو براغا مرسي أمن ترغ توبي كلامني أن تقول نفس ما فرطت ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin ni di lokaco din cine jando banga bisu boraga irko diyane inna allah yaqbalu tawbata al abd ma lam yughargir irko banya banye fo kulsi atubo fanna dai fundo man to kormol laga songo kanni gonda dama wasigo tubi ge irko ga zabuyon o manka da lokacodin to bani tubi ko istani sai tubi wala irko gata irra fo se tubi fanna dai waina mun fun waina kan ai ka hauka ka kago kayan do alam bere na kan waina mun fun waina kan ai to da bor murai kan lokacodin to ni ga bani ne ni tubi no irko istani sai tubu to ya dinga irmu kokarin da ibada gere wane kamar tun da kukan da yanda irko ba irmu mawdu kan bo irga charkun hannai nga nogati mana fadlul ilm bakcharo kan go berai se da berai ke ciyan da irin kokari da berai ke ciya irin ya kusina in ya kusina zama addina wo addina no kan berai addina no ir addina addina no kan sai da jahil tare ir addina a tilasan dirga irma berai ke ci wana wana bere kan ti farilla wane fardu aini matkan dai la khadari ko gane irse wala yahillu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya'lama hukm Allah fi An si halal irrafu kusani mutun ko goy fo goy addina wora kan nimi irko ci to bai ara ya dinga ane wa yajibu thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkami salah wa taharati wa siyam aga wajib dinin aqida hanse awwalu ma yajibu ala almukallaf an tasihu imanihi dinin aqida boryandi ni imano nin hanse watin gani mabai hay matkan addina farilla ayyanantay ni gi hansanda ifo gati farilla ayyanantay iri hin kono gono wa kasal fagayne fardu alkifaya da fardu ayn fardul kifaya gati bon wasayan farilla farilla no kanga wajib bora kulga amma da bor fon kaida aga a tara kanga fur bor da ga sanda bu ko da bu im ko ga fiji farilla no kanga wajib al-islam ay kulga amma didu jama'a bor burbur kan ko ga kai da fiyan ina nyuma ina kasanci ina fiji wadin tara zunuba kanga fur bor da ga amma duk wara bora kul ka gorgane a filana buiro suka ga fiji to ikun no go morgu zunubara wani singa fardul kifaya misalaga to fardu ayin mogono gati farilla ayyanante kango borfo kul ga wajibi borfo sikke borfo ma bayyanwo asuwa sinsi kan nibun bo ma bayni bonsi son sandiri sambu jingar fardu no, ala kulli muslimin wala alborga way borga ga talka ga. wajibi no irmu jingar wala to jingaro dole no ni ma ci tay bai zam se kurara alfagu fogo kan ga gingarci to bai asi wasin se dole ni bumbo ma bai ni bon se ni gingarodi matunu ga da matunu da sar ni ga hansanda da ga wajibi ifo no su da gingaro? dole no dabor mana bai ni koy go buda jahil tara din ko ir koy do ir koy gin gurzuga amaga wani irin bayaga ya dinga lai kan ga ti gingarci tai hananiyanci tai hauci tai hay ka irgita muradir al umarora ira al bafunara da neri kiti dirko teni o fatauci zano zama ifon i ibayyango si wajibi borga kaddi ka borga ni fam sanda de dan diga ni wo songo nan kan ni go goro ni wa miskin no ni da arzaka kan go koy makka kul mai gidi fo a fongini ga anene se filana musola hara ai ban ni se ni ko makka ana son maka ko wajibi ni ga wara to daga nodin ga wajib din ko gal ce ceci kan gindan don gandi matani ga hajji goyi da amma din go kuna ni sin da dalan sin da a asini sai talfai a asini sai kure ha mu goro nim janga hajji ci citi bayo odin zunubu ku siniga oh ka kani ga man wajib zama akwai yin ka amma han kuka hani ni biye da biyan wabanni sai wani mun bodwa ga banni bonse to mabai hana dai hane alfagayi nim koy cow ido ga hajji ifo gati farilla hajji goyra ifogati sunna matiniga ibada e manasika te da to agateniga wajibi din wo nimanti commerçant sonno niga ga furo commerce to daga hana din kaŋ niga baga fur do nim ga alfagay ha fataw cora ifonoga halal ifono sam beradi nima wala walni gono ni du dalai zayan kan to zaka kayan son ho zaka kayan kani ga? to dole no nim ko ga bere ke ci ga alfagai ha mata ni ga zaka kada mata no zaka kayan ci to gonan da din mana ke kin bai kan din bu abo irko gin gurzugai ya dinga wane wo harino kan hunkunni di alsilamai bayan ai imurai da isi ga bere ke ci janga bere ke ci yammo aga halkira wadi bai bere hari harino kan gwanda darsa alsilamu tarayra aseno imam ahmad bin hanbal ani alilmu afdalul amal liman sahhat niyatu ani beerey ceeciyan gano te bakka caroga bisgoy mai dame amma barkan ninga anniya yan diga bera ceeci zama borai kan ga berai ceci an ne ga fai ga berai ceci no irko yarda ceci yan maga ga bere ceci nongama tare ka anga bonga maga ga fam dinga addina ga bere ceci nongam ka bol sayda ga ay bum bon qur'an cewgu zumandi bo ay mbo gonde ya cin bo ay bum boda ay ga yacin ay bo to da wane ma mabai kan zunubi hinno no te ba aljanna hawo ni samara koyni bera ga barga ni ga balawo to amma berai ni ma ceci gwaida ni ma ceci nimna nimna fanda zama go ibada jeereyra kirkoy subhanahu wa taala ga hansaga ba irkoy diya sallallahu alaihi wa sallam anirse man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu bihi tariqan ila aljanna burkul kan fonda di karra ga bere ceci kalir ko mu da bora se fonda kango da aljanna sanda bere ceci ceciyan ago ira kangata aljanna am dogon borsi zama dindu bere lokacin no niga be aljanna fonde matini goda goy fono niga tikan kolle ni aljanna to bere na fanwa koyna mu wato kulkan borago ga bere ceci irko subhanahu wa ta'ala do boragon da darza irko ga da darza sambu bene irko tabaraka wa ta'ala ni yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا ilma. darajat irko ko bore kay yen di ara adamay zira gi darzai sambu bene bore kir ko ni no bere mo irko gi darzai sambu bene gi bisu di ko kin dai kayan sin da bere nabi ko subhanahu wa ta'ala an imirha qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul alba irko ni annabi mirha hala bore kayan gabai inganda bore kayan sibai iga saba matkan mu koi ingan nau iga saba kubai da an nura iga saba bi ingan danan kan manti bi ra iga saba to ya dincin no bere koni da jahil isi saba an dunyara isi saba borai do irkoi do mu isi saba darza irkoi non bere koni darza sambu bene wana wana barakan na qur'ana berawo dangine irkoi diyani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama An arabar su bananta ga tibar kan qur'ana bayra ceci awana ayiga bore cewandinda irko diyane inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin irko bore ndar za sambu bene dal qur'ana o aga bore ndar zai ti ganda dal qur'ana o bo ku kan qur'ana o fonda gana gadi go goida ga ga wani a cewanwo to kulu irko gindarza sambu bene nin kan na bon sango fon alqur'ana gani ba sinda to mu bai kan ni darza ga kan no boku kan don ndiya dinga wajin sai irma kokari bere ce ciyan ga irma siforun da bere ce ciyan wa irin ya fusine ko ina bere ce ciyan man ji hinne ni ma ci ni ma gayi ni bon sai wani ma ci ni sigo goida wadinga beeradi hujjanaga bargateniga kangin halji alfagani inga donora idha kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri falmusibatu a'zamu nisi nisibay nigo jahili wabay nigo sharraba bambatara nigo mana balawra nigo halcira zamni sikam bonwari kam bo bay nisi nisibay goy hannu fonu nigte kan aljanna goy mero no ni teni milangno konde ni aljanna jahil tara ingno konde borwani matka imam ibn qayyim gani aljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu fi tartibi amran yattafiqan ilm min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dhalika alim rabbani ane jahil tare o dori no kangingo amma jahil tare gonda safari hari kano kan ga zere charka kan ka alqur'ana ra dinga ba ni mudu jahil tare safari ni mudu alqur'ana bera mudu annabi sallallahu alaihi wasallam sunna bera amma dindu safaro hinne aman wasa dole kan mudu loktoro kan ga ce ni sai safaro matano ni ga sambunda ani to a safaro loktora ngino ga ti safaro ngino ga ce ni sai matano ni ga bera din sambunda matani ga goida to ya dinga wani ngino ga ti safari bambata yadinga bor mo kokari ni mu du addina bera. ni mu dugu din addina ni mu dugu din ibadi matkan nigi han sanda zama addina bera a gonda zarsa gumu koyin mu, wati kulka adamai zeni du beeray to din no bai bay hay kanga hagunda da sa kansa hagunda Ko kanga hagunda ni mate sa kansa hagunda ni sati bera beerasi yadin muno wato kulkan dudu bere wadin nogata ibada ite ngomo dogonnisi niga sai ni kanse nigo gite niga bai matki gite da niga bai kai bono kan borgudu kan gite da agin no kargaya nyim ko kari gomna idinti to amma ya hintarai gono wani yankuli ga bora fati to wani sai no irin masu forun da bere ke ciya kwai na bere wu hay fo kulsiyene kiga sasamandin daga ton an dunya an nemera an nema gona kir ko ta da mai sai iga ba bor fo ko gino ko tare bor fo ko gino arzaka bor fo ko gino bere to bere an nema wo abe aberin da an nema yo kul abdu yango mo sandigi bisa an nema yo kul yadin mono aga cha daga bisa an nema yo kul zama tare n'o kam minti yanda kerga mara igingin nonda sonda ni go barki go mai sonda ni mti barkan go mai da arzaka no minti yanda kerga mara bor fo gingin no arzaka ni mti arzakante ni go gor bor fo ni ngini no miliyar fo sadin da daga talka ni barkate no koni falabi amma ni bai gidi nan ki mini bor filana ate alfaga han fo mbod kerga mara man to jirbi fo bo wal minti yan wal ayar yanda kerga mara ni bai gidi ya asite alfagani ta'allam fa innal mar'a lam yulad alima ko ga berai ce ce zama adam ya zukunni si haida bere borsa tubu moni baba ga daman tin nike jin baba ga innamal ilmu bita'allumi ko da ne berai iga ce ce no da dondonya din man ko berai ce ja sanga te ni ba bani babu gundano kan ni ha inga ti kwara berai ko ni bambata din sigi ko ga bera din san do ni su bera ba da bu mo isine to kan wa tubu kon no wuta ba asite de man tinna sambuno za ba funara asino ni dir koy diani al ulama warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama إنما ilma faman فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ko diya sallallahu alaihi wasallam ni al faga bere konai ngai gati annabi mai tukwai mai imantu bandi imantu bandi imantubandi ura me ifo ni ni bore tu bandi beeray irko jana boko kanna beeradindi bora du ba kan baagumo bano mu irko ne yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira bere no hikma nango beere agano barkan sabanga tamayra borku kirkoyno no beere hikma hakika irkoyno borano gomni kanga baagumo wala irkoyne ataina luqman al hikmata, anashkur lillah na luqman al alhakimu no hikma beerey irnama irkoye saabu to mirkoy sabunin koy nin dan annabi mai tubu koira gunan dunyara yara ko ni fono go bu imne arzaka mate jiri wai tubu koi ga mara cindi ni ka kasino annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne abu hun kun ga kaso yi da zan bar fodo zan ci dai mene waran zikin da indu dai dan amma hun kun hun kun dinga bani gudu annabi tuban doga ni do annabi tubandoga aran kwarara nur ko ni fobu izai bomboda di bangu tubando fay gege du tubando ka koyne abandai no asino hanfu abu hurairah radhiyallahu an aka ga sahabai gar haburani jama sai koy aran gono dinga sakulla annabi tubando no ya igo ga fay jingarara wore ni charhabu ka jingarado ika kaliman dinan ki go nuru yan fay igo arzaga fo fay e kabu hurayra matano iri ya irman ditu bando din kan ne go fay jingarara ane kan haran ko jingarara aran man al fagay gari go bore chawandi ine ngai diga ane to din legi tan nabi tubando me o koy gudu aran ba o sisa da an dunya sa kullai hinne in ya fosine to bere yake ke mu fondara ta ci gono kan ga hagwir mu kullanda matkan sheikh muhammad bin abdul wahab an ki da irse inga tira rakan kan ne usulu thalatha wal thalathatu al usul zam tira aslu ma thalathatu al usul usulu thalatha tira fo gono wanika al fagate kan ne usulu thalatha matka gondo usulu sitta agondo us sittatu usulu mo bayni to thalathatu al usul odi kan borbo bagana se usulu thalatha tira dim bongora الفقعين اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى معرفة الله ومعرفة إيه، وهو العلم العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه alfagan irse irma bai irko ne min suji ni hangan fa. nin bai kan aga wajibir girma har ta ci bai har ta cawo ijina nuno ga tirko bayyan bera noya al ilm bere bormuduwa bere kan bisa bere kul al fiqh al akbar nuno ga tirko bayyan beeray kan nin bayrandi irkoy beeray kan tani famdi irkoy nin irkoy bay namun kuran dunyara bor fogo ni ne docteur no amma docteur tara da ti wai irkoy yankar yankir ko bumbono sine kanna taka mangala kal mangala kal manga docteur tarai albarka no kan sibai ko kanna taka abai hay kan no wasa an dunyara amma sibai ko kanna taka matkini han fo alsilamu fo kubai da kafari bere goni fo anasi wayno montro kan goni ga manni manno in fabrique ani montro usine filana rani in fabrique ni ben sofa usine filana rani in fabrique ni tamay fa usine filana rani in fabrique so be ga ha hariya hani to nim binde fa manni in fabrique fa buhita alladhi kafar kafaro ka gogo bondare asbay amma hingutu ani sonnin din beera ni bai nan kini montro créer ni bai nan kan inin kwayo fabriquer ni bayran nin ta mai fabriquer amma ni bun bodin bon ni sin de ni bon importance ni bon siade zamni mun bayran kan ni fon mun kul jahil tarayno boray kay yan chafa bi ko isin ko be mayanno gir ko bay ir ko inna ma yakhsha allah min ibadihi ulama boray hinna kanga hambu irko ta kutunata mayra kekti bere an mayanti ulama ina bori kan irko a aqida ina bay tauhido ina bay boray wo nge hinno no gamu zamdin sir ko ba ni ma hambu ko to ya dinga bera din ngit irko bayyan da irko diyawo annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abayyan dai alsilamatare addina ni ma bai dinga dalilai zama usulu thalatha din kigici asuli hinza ngai nogati hayan ai kigiti adamai zafo kul sai asarara matkan bara bin azib haditha jabe wati kulki na adamai zafigi ina dan sarara ngano iga ha imna sai man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk mai gitin koyo mai gitin annabiyan ma ifo gitin addina haye wo de bor mani bay za an dunyara wallahi din ko kendo hane ni go ni sararan zingutu za an dunyano ni ke shigi bay gina mai gitin koyo mai gitin annabiyan ma ifo gitin addina kan ago wajin ni gan mil ko gananda ni mil koy bay ni mil koy may bay ni mil koy sifay bay nima annabi muhammadu sallallahu bai kisa baga kaniga ma bai matano a misai goda matano a da goda mu don don da wata dinga Nima islam tare addina mu bai mabai jingar matani ga ce da mabai mai hau matini ga ce da mabai arwala matani ga ce da mabai janabu nyumai matani ga ce da haila nyumai matani ga ce da hayo kulmi bai zama iga wajibi wargani mi bai ni ba funara dole mu iga kaniga da hari gono matani ga hananda da hari sino matano iga hananda dingo gor fu matano nigi jingarda dingo naru mayra matano nigi jingarda hayo kudde man tiberasti sam jingaro hinni babu babun yulwantano babu bambatano kan din sinde berey ba arwala wala zahar di yondo nigi arwala ceri har di yando no ni jengoro sarne man de jahil taray gono dam ni ga har dini skay gita harum ban e mo ban mayegin bo zibandi may ka ar wala ganen go ar wala wizar ar wala sarza banda a bor sibi sigi koyga cew ni singi bay dolono ibnya fusina irmi ye makaranta dolono irmu koy alfa